Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 28 ga watan Afrilu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya tana a gabar ƙarshe wajen gyara dokar ta'addanci ta shekarar 2013 wadda za ta haramta biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane. Masana harkokin tsaro sun fara tofa albarkacin bakinsu. wanda ya kawo wannan doka ya ga hotunan da ake nuna jiya na mata da kananan yara da mazansu suna cikin wani halin kakanake amma a ce wai awa 24 daga baya a zo a ce mana wai ga wata doka da ake yi yanzu ni ina da kuɗi wallahi tallahi ga miki kobo ba zan bari ba zan ba da kuɗi in dai za a saki waɗannan mutane ɗin tsohon gwamnan jihar kaduna kuma kanar mai murabus ɗan giwa umar kenan za ku ji ƙarin bayani A daidai lokacin da majalisar ke daukar wannan mataki za ku ji cewa an sako wasu mutane su 29 da aka yi garkuwa da su a jihar Kebbi. Wani daga cikinsu ya bayyana halin da suka shiga kafin a 'yantar da su. lallai yana cikin wanda Allah ya kubutar daga hannun wa'in mutane sun kama na je gona wurin saran masara da ni da abokina to daga nan suka ɗauke mu suka je da mu daba suka aje mu suka dinki dukan mu suna neman sai mun waɗi abin da za mu ba su na kuɗin da za su suke mu muka nemi su kira yan uwan mu su nemi su yi ciniki da su suka a'a sai dai suka kama dukan mu ba ji ba gani To za ku ji ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Mataimakiyar ministar harkokin wajen Ukraine ta faɗa jiya laraba cewa jerin laifukan yaƙi da sojojin Rasha ke aikatawa a cikin ƙasarta na ƙaruwa a kullum kuma ɗaukar matakan da suka dace a kan hakan na da matukar muhimmanci. Amine Zafarova ta faɗa wa taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa birnin Mariupol ya koma tamkar kura dubban fararen hula na rayuwa a cikin matsi ba tare da ruwa wutar lantarki sadarwa da abubuwan yau da kullum da mutane ke bukata ba ta ce ana samun sabbin kaburbura da kuma gawarwaki a kullum a biranen ukraine kuma sojojin rasha na aikata laifuka kan fararen hula da suka hada da azabtarwa fyaɗe da kisa dole ne rasha ta ɗauki alhakin laifukan da ta aikata a matsayin ƙasa in ji ta ta ƙara da cewa mutanen da suka aikata laifin su ma dole ne a gurfanar da su a gaban kuliya babban mai gabatar da kara na ukraine irina benediktova ta faɗa daga kif cewa ofishinta ya buɗe ƙararraki dubu takwas don bincikar zarge-zargen cin zarafi kuma jerin ƙararrakin suna ci gaba da ƙaruwa gwamnatocin ƙasashe da dama sun yi tayin taimakon ukraine wajen gudanar da bincike da tattara bayanan cin zarafi fadar white house ta ce bata samu tabbaci daga indonesia wacce ke shugabancin kungiyar rukunin kasashen G20 na wannan shekara ba cewa ta gayyaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zuwa babban taron kolin da za a yi a watan Nuwamba a Bali. mun ga rahotannin da ke cewa an gayyaci shugaba zelensky zuwa taron g20 wa muna maraba da hakan sakatariyar yada labaran fadar white house jen saki ta faɗa manema labarai a jiya laraba ta ƙara da cewa kamar yadda kuka sani shugaba biden ya faɗa a cikin wata da ya gabata cewa ukraine za ta iya shiga taron amma ba mu da wani ƙarin tabbaci da ya wuce rahotannin labarai waɗanda muka gani a kafafen watsa labarai jiya laraba ne zelensky ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ya tattauna da shugaban indonesia joko widodo tare da gode masa saboda goyon bayansa ga kare 'yanci da kuma martabar kasar ukraine na yi murna da gayyatar da aka yi mani zuwa taron kolin g20 a lafazinsa shugaban amurka joe biden na shirin tafiya koriya ta kudu da japan a wata mai zuwa domin ganawa da shugabanni da kuma tattauna alakar tattalin arziki da tsaro. Fadar White House ta sanar da ziyarar a ranar Laraba tana mai cewa Biden zai je ne a ranar 20 zuwa 24 ga watan Mayu. Koriya ta kudu Biden zai tattauna da shugaba Yun Song Yeol wanda aka zaba a watan Maris. Sannan a Japan kuma Biden din zai gana da Firaminista Kishida Fiyomo ya kuma tattauna da shugabannin kungiyar Quad ta kasashe da suka hada da japan australia india da amurka tashin hankali ya tsananta a kasar haiti a wannan makon inda aka sami fafatawa a tsakanin wasu gungun 'yan banga a wani bangare na babban birnin kasar abin da ya sa dubban mutane suka arce daga gidajensu kuma aka kashe akalla mutane 20 ciki har da yara. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Majalisar Dattawan Najeriya tana gaɓar ƙarshe wajen gyara dokar ta'addanci ta shekarar 2013 wadda za ta haramta biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane. To sai dai ƙwararru a fannin tsaro da masu ruwa da tsaki na ganin ba a nan gizo ke saƙar ba. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Yunkurin gyara wannan dokar ta'addanci ta shekara 2013 ya biyo bayan nazarin rahoton da kwamitin shari'a da 'yancin 'yan adam suka yi ne kamar yadda shugaban kwamitin Okoyemi Bamidele daga jihar Ekiti ya gabatar a gaban majalisar dattawan. Bamidele ya ce kudurin dokar ya tanadi haramta biyan kuɗin fansa ga masu garkuwa da mutane da kuma 'yan ta'adda saboda a dakile karuwar satar mutane da karɓan kuɗin fansa masu yawa da suka wuce kima. Bamidele ya ce gyaran dokar zai gindaya ƙa'idoji da tsare-tsare da nufin hana kungiyoyin 'yan ta'adda safarar kuɗaɗe ta hanyar bankuna da sauran hanyoyin sadarwa na kuɗi. Amma ga masanin harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmed yetsu yana ganin akwai abin dubawa a harkar tsaron ƙasar baki ɗaya. Wannan doka ba za ta taɓa yin tasiri a ƙasa irin Najeriya ba, saboda ƙasa ce wanda ake mulki na ƙarya da yaudara da munafunci da kinibibi da gunzugulu da tsegumi musamman kuma duba da cewar waɗanda ake kamawa 'yan uwansu babu dare babu rana eh, dole suna neman yadda za a samu mafita kamar yadda waɗannan da aka kama ta eh, jirgin ƙasa na Abuja zuwa Kaduna babu wani abu da aka yi har yanzu illa wanda ma ake tunanin an saki ana tunanin cewa an bada wato miliyan ɗari ko ma sama da haka ko wani abu mai kama da haka nan. Shi kuwa mai nazarin al'amuran tsaro kuma shugaban kamfanin Beacon Securities Dr. Kabir Adamu akwai abubuwa da suka fi batun haramta kuɗin fansa. Akwai kusan abubuwa da yawa ƙarƙashin wannan. Na farko shi saba ma doka har dai irin wannan wanda ya shafi abinda bature ke cewa criminality dole sai akwai riba a ciki. ciki to duk lokacin da ake son a magance shi duk wani mataki wadda zai hana amfana da ribar mataki ne mai kyau wanda kuma zai iya taimakawa don rage laifin to a wannan bangaren muka duba cewa shi su wayanda suke satan nan karban kudin fansa ai saboda kudin fansan ne suke sata to idan aka hana su karban kudin fansan ko aka hana yan wayanda aka sace din biyan kudin fansan to kin ga ya dace da wannan sani ko kimiyya wanda ake da shi na na laifuka wato criminology abin da shawaran da aka kawo ana son a magance shi wannan amma ga tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma kanar mai murabus dan giwa Umar yana ganin dole ne a ba da kuɗin fansa idan za a saki waɗanda aka yi garkuwa da su cikin ƙoshin lafiya. Wanda ya kawo wannan doka ya ga hotunan da ake nuna jiya na mata da ƙananan yara da mazansu suna cikin wani halin ƙaƙanake abin kuka abin tausayi abin ciwo. Eh, muna nan zaune babu abin da za mu iya musu sai dai mun ga wannan hoto ɗin amma a ce wai awa 24 daga baya eh, a zo a ce mana wai ga wata doka da ake yi yanzu ni ina da kuɗi wallahi tallahi na miki kobo ba zan bari ba zan ba da kuɗi in dai za a saki waɗannan mutane ɗin. Daya cikin 'ya'yan majalisar dattawan kuma mataimakin mai tsawatarwa na masu rinjaye Aliyu Sabi Abdullahi ya yi bayani cewa. Duk abubuwan da ake sa tattauna kenan na tabbata duk wa'annan abubuwan za su shiga cikin tattaunawa da za a yi. Dama kowane ƙuduri idan ya shigo dole sai an kawo ga wannan lokaci da za a kira mutane kowa da kowa wanda yake da haƙƙi a cikin wannan al'amari ya zo ya bada albarkacin bakin shi. A yanzu dai babu takamaiman lokacin da za a kammala aiki akan wani wannan dokar sai bayan majalisa ta dawo hutu a ranar tara ga watan Mayu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. A daidai lokacin da Majalisar Dattawan Najeriya ke ƙoƙarin cimmawa wannan matsaya a kan haramta biyan kuɗin fansa ga 'yan bindiga waɗanda suka taɓa fadawa tarkon masu garkuwa da sauran jama'a sun ce akwai buƙatar gwamnati ta ɗauki matakan gaggawa wajen ceto waɗanda ake garkuwa da su. Wannan na zuwa ne a lokacin da aka sauko wasu mutane su ashirin da tara da aka yi garkuwa da su a jihar Kebbi. Ga Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. tsawon shekaru jama'ar arewacin najeriya na fuskantar matsanancin tashin hankali sanadiyar ayyukan masu garkuwa da mutane a sassa daban-daban na kasar sau da yawa duk mutanen da aka yi garkuwa da su sai an biya kuɗin fansar su kafin su samu yanci duk da kokarin da mahukunta ke yi na dakile waɗannan matsalolin a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya yankin kudancin jihar shine ke fama da matsalar ta ayyukan 'yan ta'adda inda yanzu haka jama'a da dama ke hannun masu garkuwa da mutane jama'ar bena sun waye safiyar alhamis cikin farin ciki domin mutane 29 ne da aka yi garkuwa da su suka samu 'yanci daga hannun 'yan bindiga baya ga wasu goma sha hudu da aka sako a watan da ya gabata na ma samu zantawa da daya daga cikin waɗanda suka shaƙi iskan na 'yanci suna na salisu ibrahim dena lallai yana cikin wanda allah ya kubutar daga hannun wa'annan mutane sun kama na je gona wurin saran masara da ni da abokina to daga nan suka ɗauke mu suka je da mu daba suka ajiye mu suka dingi dukanmu suna neman sai mun faɗi abin da za mu ba su na kuɗin da za su suke mu muka nemi su kira yan uwanmu su nemi su yi ciniki da su suka a'a sai dai suka kama dukanmu ba ji ba gani da buloli mutum ya nawa zai tsare ka da bugu baka da wannan kuɗin zaka sai dole ka siya sannan zaka samu sassaucin bugun da suke maka kuma yanayin abincin da suke baka da sahi za su baka tuwo ba miya ga hannu da rabin kwalba arsi da sai kuma da daddare karhe biyar. Yanzu da yake majalisar dattawa ta hana biyan kuɗin fasa ko me waɗanda suka saba shiga hannun masu garkuwa da mutane ke cewa dangane da jama'ar da suka baro a hannun 'yan bindigar. Sauran mutanen da na baro wurin nan wallahi suna cikin wani hali. Don Allah don annabi a taimaka mutanen da ke wurin nan. Wallahi tallahi da hannuna na ɗauki mutum ya kai sati guda da mutuwa na an sa mun je mun rihe shi. 'Yan Najeriya dai na ganin cewa hana biyan kuɗin fansa kan iya jefa rayukan iyalai ko dangin waɗanda aka yi garkuwa da su cikin wani yanayi domin rashin sanin halin da 'yan uwansu za su shiga. na zanta da wasu dangin mutanen da aka sako a garin bena wato alhaji rabiu da sama'ila ladan akwai yaya na wanda muke uwa guda uba guda yana cikin wannan al'amari da ya faru a yau ne allah ya kadari wannan azalimi su ko muna bayan allah ga su talatin ba daya wannan abun ya ba mu mamaki kuma yana buga mana kai sosai wanda wurin da suke sun haɗi ga yan da suke sun haɗi sun haɗa ma kowa sun gaya ma kowa a duniya amma ba an kasa yan komi sai mun ba su ɗimbin kuɗi da mashina sabbi sannan su ba mu. nina ƙanan babanmu ne aka kama wanga zalunci da cuta da wagga wadda ake yi ubangiji allah ya mana sakaya na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya akan ko tana da masaniya akan sako mutanen da aka yi na garin bena sai dai kakakin rundunar a jihar kebbi sp nafiu abubakar ya ce zai bincika dama dai da jimawa masu sharhi akan lamuran tsaro ke bayar da shawara a daina biyan kuɗin fansa saboda kare kwarin gora masu garkuwa da mutane ga ci gaba da aika-aikar da suke yi muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a nigeria. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton rahotonmu na musamman. A duk lokacin da aka samu tashin hankali ko rashin daidaituwar lamura, mata da yara suke ta gayyara saboda raunin da suke da shi. A cikin 'yan shekarun nan ayyukan ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin addini, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan ta'addanci, shaye-shaye, jahilci, talauci da sauran rashin tabbas sun shafi sauran ɓangarorin rayuwa da dama da ya sanya al'umma kiraye-kirayen komawa ga Allah don neman mafita. Kan haka ne kungiyar mata musulmi ta Form 1 a taronta da take gudanarwa shekara-shekara ta dukufa wajen yin addu'o'i wa ƙasa. Dr. Sumaye Hamza Ibatul Amira ta ƙasa ta ce sun shirya taron ne don nema wa ƙasa mafita daga ɗimbin matsaloli da take fuskanta. wannan taro saboda yi addu'a ma jihar mu plateau da kuma ƙasa baki ɗaya da shugabanninmu musamman kuma saboda zaɓe da yake gabatowa muna roƙon allah ubangiji ya kawo mana shi a cikin sauki a yi shi a cikin kwanciyar hankali yara matasa da suka shiga waɗansu hali muna roƙon allah ubangiji ya fito su da cikin wannan halaye da suka shiga ya shirya mana da su tafarki farki madaidaiciya to wace alƙibla ya kamata mata ko mata da aka taru a nan a samu sauyi wanda za a ga canji a al'amuran ƙasa ma gaba ɗaya ta ɓangaren tsaro ta ɓangaren ilimi da sauransu idan yaro da yana shaye-shaye misali uwa ce ta haife shi saboda haka tana da muhimmanci idan ma babban mutum ne ila mijin wata ne to muna ganin cewa matan idan suka koma gidajensu suka isar da saƙo suka ƙarfafa mutanen cikin gidansu da mutanen anguwansu to a hankali a hankali za mu dinga samun canji a da ai ɗa na kowa ne so muna son a dawo da wannan in kika ga ɗa na yin abin da bai daidai ba a tsawatar a faɗakar a jawo hankali a ja su a jiki kar a kore su saboda haka muke ganin cewa mata za su taimaka na kawo canji a ƙasanmu. mu Taron na bana ya kuma haska fitila bangaren zaɓe na shekarar baɗi. Hajiya Kaltume Awwalu Abubakar ita ce amirar Form 1 a jihar Filato. Ta ce sun gayyato mashahuran malamai da suka yi musu nasiha kan fitowa don yin zaɓe. Bayan ma akwai wanda shi ya lacca particularly akan maganar zaben da muke tunkara na 2023 din. Mun gayyato shi ya zo ya delivering paper about the challenges of 2023 election yanda ya karfafa gwiwar mata su fita kar su ji magana da waɗanda suke hure musu kunne suke cewa wai ka su fita zaɓe gwamnati ba hope da ita a'a a'a duk abin da ke faruwa in muka kadarta cewar komai makaddari ne daga ubangiji zai zo ya wuce ya encourage mata su fita mun zaɓen shine yancin su kuma mu zaɓi wanda zai mu aiki ƙasa ba mu babu ɓangaren addini babu bangaren ci a yare kowa namu ne we work for humanity amirar ta jihar plateau ta kuma bayyana matakan dahir da suke ɗauka don haɓaka cuɗanya da mabiya addinin krista yawancin muna interfaith inter dialogue mukan shiga community sukan shigo community din mu mu ma mu shiga community din su ƴaƴansu suna ganin mu a hijabai a community din su to kin gani mun breaking wannan perception din cewar musulmi zai zo community din su cutar da su su ma kuma suna shigowa community din mu mai project da su su ma kun ga mun breaking wannan perception din cewar krista zai zo ya ya cutar da su uwa ita ce ginshikin tarbiyya matukar idan akwai haɗin kai a tsakankanin mu mu mata iyaye ina ganin mazan za su samu salama da kyakkyawan fahimta a tsakankanin su su daina fada kamar yadda matan suka saba duk lokacin da mata musulmi a jihar plateau za su yi taro na neman ci gaba sukan gayyato takwarorin su krista da kungiyoyi don ƙara danƙon zumunci tsakanin su Jami'ar gudanarwa ta kungiyar kare haƙƙin mata a Najeriya wato Rafa a jihar Plateau, Madam Ruth Abo, ta ce bincike ya nuna cewa ana samun karuwar cin zarafin mata ta hanyar yi musu fyaɗe, duka wani lokaci ma har yakan kai ga kisa don haka suke fadakar da mata da su rika kai koken cin zarafi a inda ya kamata don a taimaka musu. Bincike ya nuna mata suna shuru sai cin zarafinsu musamman ma na cikin gida na ta ƙaruwa domin suna shuru ba sa magana. inda kaman za su yi magana da babban murya a ji su za a kwace musu yanci a hanyoyin da ya dace sannan in allah ya so ya yarda kila mu samu maganin abin a samu ya rage ko da shike suna da dalilai da yawa domin idan muka kewaya duk inda muka je sai kaga ana ba mu dalilai da yawa wata ta ce ba ta so a tona asirin iyali wasu su ce a bari za su sassanta a cikin anguwa mai anguwa ya ce a yi shuru wasu su ce za su bata rayuwar yarinya ba za ta samu mijin aure ba da dai ire-ire shi muka ga kai ya kamata mu fita mai faɗakarwa mu gaya musu a yau din nan idan aka ci zarafin mace akwai abin da muke faɗan cewa safe space wato safe space inda za ta je da gudu domin ta samu ko ba komi da a samu a kwantar da hankalinta a lokacin da take cikin gigicewa sannan daga baya a fara bin diddigi a ga me ya faru in ma za kira mai gidan ne in ma za kira wanda ya ci mutuncinta ne sannan a zaunar da shi a yi masu gargaɗi sannan in bai canja ba sai doka ta ɗau matakin da ya kamata ina gode ma shugabana na jni da new region society bisa ga fadakarwa da muka yi ta yi sun samu abin da ake kira gender desk office da gender desk officers wanda idan abin ya faru za a iya kai kara ma gender dex officer su ne za su zauna su duba in abin ya fi karfinsu sannan sai su kira mu to kin ga a haka din ma ina jin muna ci gaba ƙananan hukumomin mu duka mu yi wayarwa kuma an sa gender dex officers a ƙananan hukumomi su ma duk wainan irin rahoton akan kai musu akwai abin da rafa ta yi muna karɓan survivors form wato form din nan da ake cikawa magani su waye da su waye aka ci zarafinsu to a kowane wata muna karɓin fom ina na kan karɓa a nan fom one na kan karɓa a wewukan women eh, wing na christian association of nigeria na kan karɓa a ƙananan hukumomi goma sha bakwai na jihar plateau kowane wata sun aika headquarters na rafa a gani abin na karuwa ne ko yana raguwa mata suna magana ko kuma suna kan shuru Malam Haris Salihu ya gabatar da kasida a wurin taron. Abin da na faɗakar da su su tsaya kan addu'a. saboda wayannan iyakansu kawai a ce an tsare su an ce su yi salati goma ga annabi su karanta Allah su karanta la hawla wala quwwata su karanta ya ladifu su karanta bismillahir rahmanir rahim wannan isman kowane guda daya sai rike Najeriya kowane guda daya in aka tsaya sai rike Najeriya to idan aka yi haka aka kwadayantar da su su ma suka je suna ɗan yi haka haka to zaka ga Najeriya tana tangal tangal amma ba za ta faɗi ba muna da batun wayannan matsaloli na tsaro da sauransu kuma ana ga kamar mata iyaye su ne ya kamata a ce suna tarbiyya wanda ta dace saboda a samu al'umma mai tsafta matasa masu tsafta me kake ganin kamar su mata za su yi domin su tabbatar cewa sun tarbiyyantar da yaran su da yadda ba za a samu matsala ba idan sun ji tsoron Allah amma duniya ta watsa hankalin da yawa daga cikin su ai abin da ɗazun na faɗa kenan abin da Allah ya ce su mata an yi su ne don a zauna da su su natsar da wa'inda suke su misali kamar maza namiji kusan san mayaƙi ne a kowane lokaci a yaƙi ne waye zai natsar da shi ya samu mata ne ai waje alabai na kuma waddatan wa rahama litaskunu ilaiha waje alabai na kuma waddatan wa rahama abin ake nufi idan aka samu tausasawa daga wajen su ba za a samu sauki ba to abinda yake faruwa a yanzu suna kokuwa ne da mazajen wajen kwace 'ya'ya 'ya'yan su dawo a ƙarƙashin su to akan wannan ne ake ta bala'i Eh, in aka bar su ƴaƴan kuma bala'i ne domin soyayyarsu da rashin karfin zuciyarsu ba za su iya yin tarbiyyar yaron yadda ake bukata ba suna da mahaɗa ne mahaɗa ne kowa sai ya bayar an aka duba a duba duk mutumin da ya saki mata da 'ya'ya in ta rike ko ya rike sai an samu yaron bai samu yadda yake bukata ba amma in suka yi hakuri da juna suka zauna zaka ga an samu an fitar da abin da ake bukata dalili saboda wannan tarbiyyar ya zo da karfi wannan ya zo da sauki to ko mulki ne ana son a samu mai gallazawa da mai sassautawa to za tafi daidai to amma aka ce ɗaya ne zafi kawai ba zai kyau ba in aka ce sauki kawai ba zai kyau ba to wannan gurin da ya kamata a yi saitin al'umma kenan Matan sun yi addu'o'i ne yayin da azumin watan Ramadan na wannan shekara ke kawowa ƙarshe, inda suka gargaɗi junansu kan su tallafa wa al'umma ta hanyoyi daban-daban, su rika yin sadaka da sadaukarwa don samun sauƙin matsalolin da Najeriya ke fuskanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. club ɗin ƙwallon ƙafa na ƙasar Spaniya Real Madrid ta amince ta ɗauki mataimakin mai tsaron gida na club ɗin Chelsea Antonio Rudiger da zaran wa'adin kwantaraginsa ya ƙare a ƙarshen kakar wannan wasanni. A ranar Lahadin da ya gabata, manajan club ɗin Chelsea Thomas Tuchel ya shaida cewa ba su cimma wani sabon yarjejeniya ba. kan dan wasan ya ci gaba da zama a kulob din chelsea an dai ba da tayin fiye da fan din ila har dubu ɗari biyu wa antonio rudiga domin ya tsaya kulob din chelsea antonio rudiga mai shekaru 29 zai sanya hannu na yarjejeniya na tsawon shekaru hudu shi dai rudiga ya shiga kulob din chelsea ne daga kulob din roma a shekara ta 2017 ya ciyo kofin champions league da na europa league da club-club na duniya da kuma fa cup 'yan sanda a kasar kenya sun kaddamar da bincike a bayan gano gawar da maris timoti mutuwa wata 'yar wasan guje-guje na kasar 'yan sanda a kasar kenya sun ce suna neman wani saurayinta ɗan kasar habasha amma kuma haifafen kasar kenya wanda kuma ina wasa ne wa kasar bahrain 'yar wasan guje-guje na biyu kenan da a kashe a cikin shekara ɗaya a kasar kenya macen farko dai da aka kashe a kasar ita ce agnes tio mijinta har yanzu na tsare a hannun hukuma sai dai ya ki amincewa da zargin da ake masa na kisan matar tasa a halin da ake ciki kuma hamshakan masu kuɗi su guda uku sun nuna bukatar su na sayan kulab din kwallon kafa na chelsea wanda ke kan gaba shine bilonia todd boyle sai stephen pogluka sai na ukunsu sir martin tun farko dai ana sa ran za a kammala batun sai da kulob din a satin da ya gabata amma sai aka ta lokacin sabili da damuwar da masu son sayan kulob din ke da shi kan batun kuɗin da za a kashe domin yin ma wa stadium din inda aka bukaci masu sayan da su nuna a zahiri suna da kuɗin inganta filin wasan zakarin 'yan wasan kwallon kafa na wasan 'yan kasa da shekaru 20 na kasashen afirka tema har sau bakwai najeriya kenan ta wuce zuwa birnin niyame na kasar Nijar a fafatawa da zai gudana daga ranar bakwai zuwa 20 ga watan gobe na Mayu. Tuni dai har hukumar kwallon kafar Najeriya ta shirya gudanar da wasanni guda biyu na abota domin ta da tsuninsu don fuskantar kalubalen. Kasar Najeriya da Ghana da kuma Burkina Faso suna rukunin ba a yayin da mai masaukin baki kasar Nijar suna rukunin A da kasashen Benin Republic, Togo da kuma Cote d'Ivoire. za a buɗe gasar ne a ranar lahadi takwas ga wata tsakanin ƙasar najeriya da ƙasar ghana dukkan wasannin za su gudana ne a filin wasa na general sani kwance a birnin niamey hukumar kwallon kafar najeriya ta bukaci 'yan najeriya masu rajin bukatar da a cire sabon kocin super eagles timbi wanda ake lakabi da suna chan salisu yusuf sabili da samunsa da hannu kan batun karɓar cin hanci a shekarar 2018 cewa su sake tunani mataimakin shugaban hukumar nff a kimomi ya shaida haka wa manema labarai a filin wasa na ikenne inda ya ce mutane da suke shafa kashin kaji hukumar sabili da mai da yusuf bakin aikinsa su sake tunani abdullahi muhammad muryar amurka daga bauchi a nigeria To yanzu kuma ga tasirin azumi ga matasa albarkacin watan Ramadan. Ni sunana Bacci Alhaji Arini ne shugaban matasa na jihar Difa a Nijar. Tasirin azumi akan matasa lalle abu wata ne wanda yake da muhimmanci mai daraja don menene yasa matasa suna koma su yi ibadu gadan-gadan kenan za mu iya cewa babban wata ne tunda menene yasa wata ne wanda yake son nutsuwa yake son wata ne na ibada yanzu yawan katai masallatai duka za ka iski matasa matasa suna zamne suna sauraron wazi suna karatun kur'ani kenan wata ce wanda za mu ce ban ma iya misalta shi a cikin wata goma sha biyu nan sai dai mu yi fatan ubangiji allah ya bamu ikon mu yi karatun allah ya bamu ikon mu nemi alherin da yake cikin wannan watan kuma mu yi allah mu roki allah ubangiji ya kawo muna zaman lahiya a cikin a jihar difa kenan wata wata ne babba wata ne na ibada wata ne na a yafiya da juna wata ne wanda ya kamata matasa su gane da cewa wata ne wanda bai kamata ba ka rike wani a zuciyanka wata ne wanda ya kamata ka kai sulhu da dan wanka ka yi sadaka tunda komi kai ibada Allah zai limka abin da kake na da guda yake baka sai ya limka maka so goma kenan wata ne wanda muke da falala da yawa kenan matasa kar mu tsaya baya mu zo mu yi karatun Kur'ani mu kama addinin mu mu yi salloli mu roki Allah Allah ya karfa mana jihar mu na difa allah ya ba mu iko kuma ya kawo muna shanfu da muna zaman lahiya a cikin jihar mu na difa don mu samu zaman lahiya mu samu noman mu da kiwon mu to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice shugaban kasar rasha vladimir putin a yau alhamis ya umarci sojojinsa na kada su kusa kai cikin wata masana'antar sarrafa karafa da ke birnin mariupol na kasar ukraine inda wasu ragowar dakarun ukraine suka buya Putin ya faɗa ministan tsaronsa Sergei Shoigu a wata ganawa da yi ta gidan talabijin cewa sojojin Rasha su killace masana'antar domin kada ko ƙuda ya wuce. yana mai cewa tunkarar masana'antar zai iya jefa rayukan dakarun rashar cikin hadari a jamhuriyar niger a yayin da ake gobe juma'a 22 ga watan afrilu majalisar dokoki za ta tattauna buƙatar baiwa sojojin ƙetare izinin girke dakaru a ƙasar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci jam'iyyun hamayya sun gargaɗi hukumomi su dakatar da wannan yunƙuri don gabatar da batun a gaban al'umma To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.